manzan sun ya ce mutum uku zan yi faɗa da su ranar alkiyama na farko mutumin da ya ba da amana sannan kuma ya zo ya ci amana ya yi yaudara kamar ka ce wa wani kafuri ka shigo gari ba matsala na baka amana ba mai taɓa ka sai kuma ka zo ka kashe shi da kaga yaudara haramun ne a addinin musulunci na biyu mutumin da ya sai da ɗa ya ci kuɗin ka kama ɗa ka sai da shi a matsayin bawa kuma alhalin ɗa ne Allah ya ce zan yi faɗa da wannan rana kiyama zan yi husuma da shi na uku shine mutumin da ya sa wani aikin kuɗi kuma ya masa aikin cikakke yadda yake son sa sannan ya kiya bashi ladansa ya ce to zan yi faɗa da shi ranan ranan alkiyama akwai rikici ma'ana tsakanina da shi ranan alkiyama saboda haka idan ka ba wa mutum aiki dole in ka ba bashi ladan ladan aiki akwai masu cutan ma'aikata baya baya halatta masu aikin ƙarfi sannan ana son ma ka bashi a lokacin da ya gama shi ma mu matsala ka bashi ya maka aiki ka yi ta a'a yau ne gobe zan biya ka kana da shi shi ma bai halatta ba sai dai in baka da shi ne amma kana da shi dole ka bashi in ko baka da shi ku yi sharaɗi za ka min aikin na ma ba zan biya ka ba sai ƙarshen wata an ba ka zo ka lulluɓa masa ya bar duk abin da yake kila dama yau yake neman na gobe sai ya gama ka ce baka da kuɗi in ka yaka ka cutar da shi to kuma so da aiki ana so kuma ka bashi ma take saboda hadisin da yake cewa adil ajira haqqahu ko ajarahu qabla an yajiffa arqu ka ba mai aikin kwadago ladansa kafin guminsa ya bushe hadisin isnadansa ba su inganta ba amma an har hada su hadisin sahihi ne ta kaga abin da ake so kenan yana yana cikin wahala yana gamawa sai ka bashi ka bashi abin da za ka bashi kaga zai tafi gida duk wannan gajiyan ka sauke masa ita amma yau ne gobe ne jibi ne zaka shi kaga ka cutar da shi